يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يؤمن أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقتصاتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الله شابك إذا رمضان hijira ta dubu da dari hudu da arba'in da ɗaya ya dace da goma ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ishirin muna fatan karasa tafsirin suratul hajja yau insha Allah daga aya ta 42 karatunmu na yau yana dauke da bayani cewa shaidan yakan jefa shubha a cikin maganganun mutanen kwarai don ya hana mutane su gaskanta wato su rika gaskanta su shedan yakan jefa shubuha ya jefa rikita rikita ta wajen fahimtar maganar mutumin kwarai maganar salihi wato hikimar haka ita ce don shedan ya sanya zato ko kwanto ya zamanto jama'a wato suna jin gaskanta bayan allah kwarai da manzanni ba tun kafin su jama'ar annabi nufa alaihi salam sun ta shi wa adun da adawa wa samud da samudawa wato akwai kafirai a da waɗanda sun karyata manzali wato wannan kamar ana rarrashin annabi ne dan yana wa'azi an ta shi wannan kare da shi ai ba kansa aka fara ba illa dai kawai ka isar da sakon Allah Allah ya ce wa qawmu ibrahim wa qawmu lut wa qaumu ibrahim haka nan jama'ar annabi ibrahim alaihi salam sun kare ta shi wa qaumu lut jama'ar annabi lut alaihi shi ma sun kare ta nan ma har yanzu akwai saura ya eh, Allah ya ce wa ashabu madiyan ga mutanen birnin madiyana mazaunan madiyana su ne mutanen annabi shu'aib alaihi salam su ma sun da shi wa kuzziba musa annabi musa alaihi salam an da shi wato kaga Allah yana ta kirga manyan bayansa na farko saboda me saboda ya kwantar da hankalin manzon Allah idan an kare ta wannan da zai ka abinda kawai ake so ka isar da sakon wanda ya ga dama ya dauka wanda ya ga dama ya aji sun karyata me ya faru Allah ya ce fa'amlaitu lil kafiri na jinkirta ma kafirai wato shi Allah tabaraka wa ta'ala idan ka karyata shi ba take zai halaka ka ba ba sai kyale ka yanzu ba kana jin karfi ba yanzu ba kana jin kana da dukiya ba yanzu ba kana jin kana da mulki ba sai Allah ya dan kyale ka yan watanni yan shekaru an gama ثم أخذتهم سينا fa فكيف kana nakiya Allah ya ce to ya inkari na ya kasance gare su wa ya yaya canjin nawa ya kasance saboda haka sa a wata ayar Allah mu dauke ce cewa laqad kazzaba allazina min qablihim fa kaifa kana nakir ai kafin waɗannan na farko ma sun karyata yaya inkarin Allah ya kasance gare su idan aka ce inkari ana nufin sakamakon da zai biyo baya wannan shine inkarin Allah ba wai fushin Allah ba kamun Allah lokacin da kake ma Allah laifi ya kyale ka to wannan kyaliyar da ya maka ya baka dama ne ka nemi gafara ko za ka so amma idan inkarin Allah ya zo to tabewa ta tabbata Allah ya kare sai Allah ya ce فكأن فهي خاوية على عروشها وهي خاوية على tana yiwuwa ka yi tsammanin kuna da kayan fada mai yawa yanzu to sai Allah ya baka misali da cewa ai masu ƙarfi da yawa a da an yi su baka an yi yakin alƙari nawa ne a halakana ha Allah yake mu halaka su al'umma nawa muka hallaka wahiya zalimatun tun da suka yi zalunci fahiya kawiyatun ala a ga sunan wato sun rurushe akan akan rufe ga kufayi kai tafiya duniya zaka gansu kufayin masu mulki na zamanin da wa irin mu'affalatin garijiya an watsar da ita ka san dai ba a tona rijiya sai a yi amfani da ita ba amma garijiya ba da ɗiban ruwa ji Allah wa kasurin mashigin ga bene gine bene ne wanda aka gina na sarauta misali irin na fir'auna ga benen yana nan gine amma kuma babu su Allah ya gama kansu a suratu hudu aya ta 102 Allah madaukake cewa kazalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalimatun akhzahu alimun shadid duk alkariyar da ta yi zalunci to fa kamun Allah iya tashi kama ta kamun ba na wasa ake ba kamun Allah yana da tsanani kamun Allah kamu ne na ƙarshe Allah ka tare mu sai ya ce أفلا يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإما لا تعمل أبصار Afalam ya siro fil mutane ba su tafiya a doron ƙasa, ai duniya tana da faɗi zai hana tun da kana da kuɗi. Kai amfani da dukiyarka ka zagaya duniya ka sha mamaye, ka san cewa Allah abin tsoro ne. na lahun ƙudurin ya nuna biya. wannan ya zai sa ka samu zukatan da za su yi hankali da shi. wato inda a ce mutane na yawo suna ganin yadda Allah ya hallaka mutane a da da sun samu hankula saboda wannan abin da suke gani au su ma'una bi ko su samu kunnuwa da za su iya cin magana da su fa inna hala abu sabu Allah ya ce domin ai ba gani ke makancewa ba walakin ta'amal qulubul lati fi sudur zukata da ke kira za su suke makancewa don haka idan kai kudi kika ringa ganin kamar ai ko Allah ma ka gagare shi da ka samu mulki sai ga haba yanzu ai kuke juya ba. shine Allah yake ce ka danyi yi tafiya ka gani masu mulki nawa Allah ya karya masu dukiya nawa Allah ya karya sai ce domin ai ba ido ke makancewa ba zuciya ce zuciyar mutum ta makance to gaje Allah ka tsare ki na'am وكأين من قرية وهي ظالمة ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كأرجل سنة wato a ne annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani kafiri tsagerancin da yawa manzan Allah shi ne ce kai Muhammadu, dole sai an bika Don Allah saukar da azabar yanzu ma haka ya gaya wa manzan Allah ka san irin wannan izgilanci ana samu wajen fasikai mutanen banza suna ganin kamar wasa ne shi ne Allah sai ya saukar da wannan aya na kabila azabi suna neman ka gaggauta saukar azaba gare su Wannan ya wallahi yukhlifa Allahu wa'adahu ai Allah shi ne ba zai saba alƙawarin sa ba wato ko ba zai gaggauta yanzu ba lokacin yana zuwa kai ne kake garaje wa inna yawman inda rabbika yini guda a wajen Allah ka alfi sanatin min mimma ta'uddu kamar shekara dubu ne a lissafin yawman inda huwa alfa sana fil imhali sawa kamar ana cewa kai da kake cewa azabar ta zo yau to da kuma jinkirin da Allah zai maka sai bayan shekara dubu abi dai ne tun da dai azaba za ta zo ko tun da Allah ba zai canza alƙawarin shi wa ka ayyin min qaryatin amlan kula وهي ظالمة wa ka ayyun min qaryatin kuma كما nawa ne amlaitu laha na jinkirta musu shine amhaltuha na jinkirta ma waɗannan alkari da suka yi ta zalunci suna fasikanci ana fasadi Allah yana gani ba wai bai gani ba duk abin da ake a doron ƙasar nan da kake gani wallahi Allah ya yana kan amma me Allah yake yi jinkiri ya san duk dadewa zaka dawo ka haɗu da shi to ranar da ka haɗu da shi wannan ita ce babban bala'i gare ka saboda ai babu nadama ba wa duniya damar ya baka kuma ta kare shine ce to nawa ne a baya bai laha na jingirta musu sun saba ne sai na kyale su wahiyar zalimatun gashi suna zalunci din amma ba wai an bar su ne ba Allah ya ce sun ma'akas kwatsam sai gashi na kama su wa ilayil masir kuma ko da ban kama sun ba ai makoma tana gare sai sun dawo ko da Allah bai halaka mutane saboda suna saba mishi baya akwai ajali ko mai dadewa sai ka mutu ka koma ga Allah so babu garaje shi yasa Allah ya kira mu قل يا أيها الناس إنما أسألكم نذير مبين الله يتيم النبي صلى الله عليه وسلم قل كجايا يا أيها الناس يا قوم inna ma ana lakum nazirun mubin ni dai ke gargadi ne gare ku kawai mai bayani gare kaga aka ce mutane gaba ɗaya saboda shi manzo Allah Allah ya aiko shi ne ga duniya baki ɗayanta ya ku mutane ni fa mai gargadi ne gare ku wallahi jama'a mu ji gargadin manzo Allah sai ya ce fallazina amanu وعملوا Amadu والذين آمنوا وعملوا waɗanda suka yi imani da Allah, kuma suka yi ayyuka ingantattu lahum magfiratu za su samu wata gafaran Allah Allah ka samu iya mu samu gafararka wa rizqun karimun kuma za su samu wani arziki ne karimci wannan shine gidan aljanna wallahi duniya ba abinda da dan adam ya rasa in ya samu aljanna wanda duk ya samu aljanna ya huta duk wata damuwa da kake tsammani ta ƙashi har abada wallahi saboda haka yasa gwagwar mayar da duk za ka yi ka samu aljanna bari ma baka san yaushe ne mutuwar ka ba don haka Allah ya gaya mana gashi ya turo annabi ya riga ya turo shi ya ba shi littafi ya karantar da mu sunna iyaka mu ɗauki abin da manzon Allah ya gaya mana shikenan idan ka dace Allah ya karbi ranka kana wannan tafarki ka huta sai ya ce والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم والذين سعوا في آياتنا وطن دفوسك تقوى كري آيوين مدنن akwai wanda ba dare ba rana ƙoƙarinsa ya za a yi ya kawar da musulunci daga doron ƙasa. shi fa da motsa kenan ya za a yi a da addini shine abin da Allah ke nufi da mu'ajizina wai suna so su nuna mun gaga su gagare mu kai suna ta kokari su ga sun gagare mu to wannan kokarin banza ne Allah ya ce ulaika ashabu jin wannan yan wutan ne ka gama duk abin da zaka yi in dai fada da Allah ne zaka gamu da shi makomar mutum kuma ita ce azaba Allah shi kare mu hmm. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينصف الله ما يلقي الشيطان ثم يحسن الله آياته والله عليم حكيم وما أرسل من قبلك من رسول الله يكيم النبي صلى الله عليه وسلم باب wani manzo da muka aiko kafin kai wala nabiyin haka ma wani annabi saboda ka kowane annabi kowane manzo ya samu sako daga Allah karkashin wannan haya wato Allah duk wani annabi mursali kowane mursali nabi wa bi ma'ana kullu nabiyyin rasul domin wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi kaga hadha nassu min Allah ala annahu arsala al-anbiya'a kama arsala rusul wato manzanni Allah ya aiko su annabawa ma Allah ya aiko su dukkan su wato sun zo da da sakon Allah abinda ya bambanta manzanni da annabawa kawai shari'a ce wannan ita ce fahimta mafi inganci wato in ka dai an ce wane manzo ne to Allah ya bashi shari'a idan aka ce maka wane annabi ne to Allah bai bashi shari'a tashi ta kansa ba sai sai ya zo yana karfafa shari'ar wani manzo da ya zo kafin shi wannan shi ne abin da ya bambanta manzo da annabi to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce babu wani annabi babu wani manzo da Allah ya turo kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam illa iza tamanna face idan yayi burin wani abu alka shaytanu fi umniyatihi sai Allah ya je sai shaytan sai shaytan yayi jifa ya jefa ra'ayinsa a cikin wato muradihi a cikin manufar annabi wannan guri ya samu fassara daban-daban akwai fassara Abdullah bin Abbas da yake cewa iza tamanna idan ya yi karatu alƙar fi umniyati sai shaitan ya yi jifa cikin karatu wato shaitan yana daku annabawa da manzanni yana daku ya za a yi ya surka magana sa da ta Allah sakon da suke samu daga Allah to shaitan yana so ya ga cewa shi ma ya shigar da wani ra'ayinsa a cikin wannan sakon fa yansaku Allahu ma yulqi shaytanu amma Allah yana goge abin da ya jefa su mai yukimu Allah ayati sannan Allah ya tabbatar da ayoyinsa ya'ani fa yusbituha wallahu alimun hakim Allah masani ne Allah mai hikima ne wato wannan ya tabbatar da shedan yana ta kokari ga cewar ya samu rabo ta sashin wa'azi da kuma saƙonnin da annabawa da manzanni suke isarwa shedan yana wannan kokari shine abin da Allah yake gaya mana to anan aka samu hadisu ne wanda zaka gani a cikin littafin tafsiri da yawa kusan duk littafin tafsiri sun kawo wannan kamar misali tafsirin al-Imam Tabari al-Imam Zamakhshari al-Imam Baybawi al-Imam Suyuti wa an samu hadisi daga tabi'ai da kuma Abdullah bin Abbas wanda sahabin manzo Allah daga cikin waɗanda aka samu hadisi wurin su tabi'i shine Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi wanda ya ba da labarin abin da ya faru a garin Makka illa dai wato abinda hadisin ke karantar da mu shine kamar yadda Allah ya faɗa cikin wannan aya babu wani annabi babu wani manzo da Allah ya turo shi a baya face shedan yayi kokari ya jefa fitina cikin karatunsa shine alka shaytanu fi umniyati shedan zai kokari yayi jifa cikin muradi manufa cikin burin da annabi yake wato cikin kalmar da yake fitowa daga bakin annabi shedan zai kokari ya jefa nashi idan tunani ne annabi yake to shedan zai kokari ya ga ya shigar da wani rabo nashi ta inda dai za a ce wannan wa'azi da annabin Allah yake akwai kasafin shi wannan wata hikima ce domin idan shedan ya jefa shubha ga annabin Allah to shikenan kaga mabiyansa za su samu rudewa to wannan kokarin ne shedan yake ba daga kan annabi ya fara ba wannan ya fara tun daga kan annabawan Allah shine abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana Muhammad bin Ka'ab al-Qurabi ce lamma ra'a rasulullahi tawalli qaumihi an wato a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake garin Makka yana ta wa'azi lokacin da manzon Allah ya ga jama'a sa sun juya mar baya wannan abu ya dame shi sallan wannan ya da shi ƙwarai ya zamanto waɗanda suka fi nisantarsa su ne ma ‘yan uwanshi tamanna fi nafsihi an ya ake min Allahi ma yuqaribu bihi bainahu wa bain qawmihi Muhammad bin Ka'ab al ya ce, to a wannan lokaci sai Annabi yana fatan a cikin ransa yana fata ina ma Allah ya kawo masa daga cikin wahayi da ake kawo mar ina ma a saukar mar da wahayi sakon da zai zo ya zama sako ne wanda zai daɗa sa 'yan uwansa su kusance shi ba 'yan uwansa su nisance shi ba wato sai annabi yana wannan fatar ina ma a samu wani sashi na wahayin Allah wanda zai matso da kafiran makka kusa da shi a maimakon nisantar da su daga gare shi wanda zai sa su karbi addinin cikin sauki don wannan bai gagari Allah wa kana yasurruhu ma hubbihi wa hirsihi alaihim an yulayyina lahu ba'd ma gallaba alaihi min amri wato annabi yana son yana son a samu sassauci ta sashin kafirai saboda haka manzon Allah yana wannan tunani hina eh, haddasa zalika nafsuhu wa tamanna wa ahabbahu yana fatan hakan yana buri ina ma a samu sauki ta wahayin da Allah ke saukar masa saukin da za a samu wanda zai sa jama'a su kusance shi wanda zai sa yan eh, uwansa din nan maimakon nisantarsa ya zama su ne suka fi kusantar shi za su karbi addinin Allah ana haka sai Allah ya saukar da suratul najm wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa falamma intaha ila qawlihi ta'ala har dai Allah ya har dai aka saukar ma annabi zuwa afara'aytumul lata wal uzza wa manata salisata al'ukura kun ga lata da uzza kun ga manata cikon na ukunsu in ji Allah tabaraka ta'ala lokacin da annabi ke karantawa alkar shefanu ala lisanihi sai shedan ya jeho wasu kalmomi lamma kana yuhaddisu bihi nafsahu domin dama can annabi yana fatan ina ma a samu wani sauki daga Allah wanda a dalilin sauƙin zai sa kafirai su zo kusa da shi ya tamanna an yi a ce bihi qaumahu sai shaidan ya jefa kalmomi guda biyu kalmomin su ne tilkal garani qulqula wa inna kunna turfada wato waɗannan su ne manyan gumaka kuma ceton su dai ana fatan a samu a dace da shi wato ana fatan za a dace da ceton waɗannan gumaka wannan waɗannan kalmomi guda biyu sai suka taho gaban manatar salisata ukura kaga an kirga gumaka su ne mafi girman gumakan larabawa أفرأيتم اللات والعزة والمنات الثالثة الأخرى تفشي تيجيه تلك الغراني الأولى ولا ننسوني من ينغمك وإن شفاعتهن ترتبى وما تيتنسو دي أنا فاتن غا أسامو يردانش عند لي دولي النهاية في قريب الحديث آه، ابن الأثير يا كلمة كلمر آه، كلمة الغرانيل yana juz'i na uku shafin uku da da sittin hudu ibn al-asir ya ce asali algarani ku a nan abinda shaidan yake nufin manyan gumaka amma hakika larabawa suna kiran manyan gumakansu da suna algarani din wanda fil asli tsuntsaye ne farade waɗanda ke zama teku kamar wato shirwa wato kamar balbela balbelu waɗanda ke tafiya nesa waɗanda suna da girma dangin balbela da salbe wannan irin waɗannan manyan tsuntsayen mutanen makka suna danganta gumakansu da su mai hikimar haka wanda bayanin ya zo cikin lisanul arab yana mujallar na goma shafin ɗari biyu da tamanin da shida kanu ya zuɓo na annal asnama tuqarribuhum min allahi azza wa jalla saboda suna korafin ai gumakan da suke bauta ma suna bauta musu ne don gumakan su kai su kusa da allah wa tashfa'u lahum ilayhi gumakan su yi ceto gare su saboda aka yi sa suke kamanta gumakan nasu da tsuntsaye manyan tsuntsaye don eh, babban tsuntsu shi ke iya tashi sama har ya isa sararin samaniya ya isa ga Allah din ya kai musu ce wannan dalilin yasa suke kiran guma kan nasu suke danganta guma kansu da manyan tsuntsaye kamar zalbe da sauransu fa shubbi habbi tuyur allati ta'alu wa tartafi fi samai don haka yasa suke kiran su algarani sai shedan yayi amfani da wannan sunan tilkal garani ulula waɗannan su ne manyan gumaka wa inna shafa'ata hunna turtaba kuma ceton su dai ana fatan za a yarda da shi wannan ya zo cikin bayanin da malaman tafsiri duk suka kawo a lokacin da Allah ya saukar da wannan jimi iza hawa Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi ce, lokacin da Annabi ya karanta waɗannan ayoyin falamma sami'at quraishun zalika sai quraishawa suka ji waɗannan kalmomi sun fito daga bakin manzon Allah tilkal garani qulqula wa inna shafa'atahunna turtaba waɗannan su ne manyan gumaka kuma ceton su din ana fatan za a yarda da shi wato ana fatan za a yarda da shi kaga kenan kafiri idan yana hoton gunki annabi ya ba shi tabbacin akwai tsammanin gunkin zai cece shi a kiyama wanda shine ma'anar wannan kalma suna jin haka sai suka yi farin ciki dama kafirai mazauninsu kenan gewayen ka'aba wa a'jabahum ma zakara bihi alihatahum suka yi sha'awar wannan kalmar da ta fito daga bakin annabi na yabon gumakansu fa afahu lahu wal mu'minuna musaddiquna bi nabiyyi su mu'minai sun ji an saukar da sabuwar sura saboda haka dama mu'mini bai shakkan abin da manzon Allah ya faɗa yani fi ma ja'ahum bihi an rabbihim abinda annabi yazo da shi daga Allah gaskiya ne wala yatahimuna fu ala qata'in wala wahmin wala zalal ba sa tuhumar manzon Allah yayi kuskure ko an samu wato ko an samu wata kalma ba kowa da ta shigo la suna ganin duk abinda annabi ya faɗa gaskiya ne to dai annabi yana karanta wannan jimi sai gashi ya iso karshen sura أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا كي سجودا ga Allah ku bauta mar sajada kaga sai manzo Allah ya sujuda aure karshen suratul najm fa sajada almuslimuna bi sujudi nabiyyi annabi yayi sujuda kaga duk musulmai za su yi sujuda tasdiqan lima a bihi saboda gaskanta surar da ta zo ga manzon Allah Wacce wattiba'an alli amrihi da kuma biyayya ga umarnin manzon Allah dan abin da duk annabi yi? musulmi ya kamata ya koyi shi to saboda haka suna ganin annabi yayi sujuda sahabbai sai suka kai sujuda su ma to amma kafiran da ke gurin su ma su tsaya ba sajada man fil masjidi min al mushrikina duk kafirai da suke kewayen Ka'aba sai su ma suka fadi suka yi sujuda kafirai suka yi sujuda min quraish wa ghairihi quraishawa ne wani yare ne duk wanda ke gurin yayi sujuda bi ma sami umin zikiri alihati me yasa su kai sujuda saboda sun ji an ambaci goma kansu kyakkyawar ambato an ce ana ma tsammanin za a yarda da ceton gunki kaga ko duk mai boton gunki shi ma sai ya sujuda shi ma ya bi layi falam yabqa fil masjid mu'minun wala kafirun a masallacin ka'aba a ranar babu mumini babu kafiri da ya saura illa sajada in banda alwalid bin al saboda tsufansa falam yastati da iya sujuda din ba amma duk da haka sai da bi cikin tafin hannun na ƙasa na tsakuwa min al fa sajada alaiha ya kawo kusa da goshin sa ya sujuda shi kuma kafiri duk wanda ke masallacin daga musulmi zuwa kafiri kowa ya to muhammad bin ka'ab al-qurazi yace summa tafar fakharajat quraish quraish sun fito yanzu ana ta surutu sarrahum ma magana ta biyu ga ma a muhammadu fa yanzu ya yabe gumaka tafiya ta yi kyau zakara muhammad an yaba musu وقد زعم في ma ya يتلو أنها الجرانيق الجرانيق الأولى gashi Muhammadu da kansa ya kira su ma algarani ku manyan gumaka har ma ya siffanta su da tsuntsaye masu tafiya su yi ceto wa anna shafa'atuhun na turtaba kuma Muhammadu ya tabbatar za a yarda da ceton gumaka wato a gaban Allah wannan labari kasan labari mara kyau ba shi da wuyan yaduwa nan take labari ya yadu duniya sai da ya isa Ethiopia Habasha sahabban manzon Allah da suka hijira zuwa Habasha sai ga labari ya iso gare su ai makka da an musulunta aslama quraish garin makka kaf abu kafiri yanzu fa nahabat minhum rijal wa takallafa aqal wasu daga nan suka ce a to tunda do an musulunta bari mu dawo gida kawai me amfanin zaman mu a can wasu suka ce a'a bari dai mu jira ba mu san me zai biyo baya ba to an gama wannan sai ga mala'ika jibril ya sauko ga manzon Allah ata jibra'ilun nabiyya mala'ika jibril yana isowa sai ce ya muhammad ma sanata muhammadu mai kai in ji mala'ika jibril laqad talauta 'ala nasi nas ma lam atika bihi azza ka karanta wa mutane abin da bayani na kawo maka shi ba in ji mala'ika jibril ban kawo maka wannan gurin ba kuma ga shiga karanta wa mutane wa kunta ma lam yakul laka ka faɗi abin da shi Allah bai faɗa ba fa hazina rasulullahi inda zalika daidai wannan lokaci hankalin manzon Allah ya tashi wa khafa min Allah khawfan kabira manzon Allah ya shiga tsoro game da Allah tsoron mai tsanani shine sai Allah ya saukar masa da wannan aya saboda kwantar da hankalinsa wa ma arsalna min qablika ay muhammadu kafin zuwanka ma ba kanka aka fara ba inda sharrin shedan ne kafin zuwan min rasulin wala nabiyyin babu wani manzo babu wani annabi illa idza tamanna face shedan yana lura da ta wani gefe annabin yake da fata ina ne annabin yake buri ta wannan gefen alƙar shefanu shi inda yake sai shedan ya kokari ya jefa kalmomi ta inda wannan annabin yake da buri saboda ya ga cewar ya gurbata wato da'awar shi wannan annabin fa azhaba Allah ya al-huzn to saukar ayan nan sai ta kawar wa manzon Allah bakin ci saboda da an dabi hankalinsa ya tashi wato Allah ya saukar da ayan ne wa kana bihi rahima saboda ya kasance mai jin kai ga manzon Allah wanda sai ya zama kamar rarashin manzon Allah Allah tabaraka wata'ala yake da kansa wa yukhfidu alaihi al-amra yana sassauta mara al'amarin shi manzon Allah ya ɗauki abin da girma ya za a yi annabi ya yi ma Allah karya ya yi wa mala'ika jibrilu karya ya kai labari sai Allah ya saukar da aya akan cewar ba karya ba ce ba ba kai ma Allah karya ba shedan shi ya jefa wata kalma a cikin maganarka idan shedan ya jefa kalma a cikin maganarka kaga ba laifin shi bane ko laifin shedan ne fa an ta ka babu ka kai da sauran annabawa dai kuke war rusu? da kai da manzanni dai kuke saboda haka shine sai mala'ika jibril ya ce to daga inda aka ce afara aita afara aita lati wal uzza wa manata sa'id eh? afara aitum lati wal uzza wa manata ya ce afara aitum lati wal uzza shin kun ga lata da uzza ta bayanin Allah tabaraka wa ta'ala domin daga nan ne shedan yayi jifa din afara aitum lati wal uzza wa manata salisata ta ukhra ila qawlihi malaika jibril ya ce to gaba bari a dora ma inda abin yake wa kan min malakin fis samawati mala'iku nawa ke sama la tuguni anhum shafa'atuhum shay'an wanda ceton mala'ikun ma ba zai wadatar wa dan adam da komi ba illa min ba'di an yaka azana Allah sai bayan Allah ya yi liman yasha'u ga wanda Allah ya ga dama wa yarda kuma wanda Allah ne ya yarda da shi ba fa gunki ba mala'ika ma sai Allah ya ga dama yake karban ceton sa bari a cewa gunki a doron kasa ya yake to fa kaifa tumna shafa'atu alihatin indahu to saboda haka Allah ya kawar da yani saka ma kana shaytanu alqa ala lisan nabi wato Allah sai ya goge abinda shaytan ya ko an goge waɗannan kalmomi guda biyu waɗanda Qurayshawa suka ji kamar sun fito daga bakin manzon Allah to suna jin wannan aya ta zo Kan min malakin fis samawati la tubni an shafa'atun shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha wa yarda sai suka ce a ah, nadima muhammadu muhammadu dai yi nadama kuma dazu dazu fa ka gani ya yayi ga abin kuma yanzu gashi ya canza alama kana min manzilati alihatikum inda Allah aka dinga yadawa to yanzu dai duk wannan yabo da kuka ji an faɗa Muhammadu ya goge fa gayyara zalika waja abi gairihi ya goge wancan ya zo da wani sabo وكان ذلك الحرفان اللذان ألقى الشيطان على لسان رسوله waɗannan kalmomi guda biyu da shaidan ya jefa su ne Allah ya kawar da su kad waqa'a fi fami kulli bayan kowane kafiri ya riga ya haddace domin kalma ta sharri ba ta da wuyan dauka fazadu sharran ila ma kanu alaihi ko sharrin da aka dawo na yanzu sai ya fi na da tunda yanzu dai ce an fasa ba a yi zama da gunkin yana da alheri ba faradu bima takallama bihi wa qalu qad arafna anna Allah yuhyi wa yumiitu wata riwaya ce wata riwaya suke cewa mun sani ai babu mai rayawa babu mai kashewa sai Allah mun sani wa huwa alladhi yakhluqu wa yarzuqu mun sani Allah ke halitta Allah ke bada arziki amma abin da yasa muke rikon gumaka alihatuna hadhihi tashfa'u lana inda ceto ceto ne za su mana kawai iyakan aikin su kenan ja'alta laha nasiban fa nahnu ma'aka tunda Muhammad yanzu ka nuna cewa gumaka suna da dan rago to muna tare da kai falamma amsa da yamma fa atahu jibril eh, jibra'ilu alaihi salam sai ga mala'ika jibril ya taho ga annabi fa araba alaihi surata mala'ika jibril ya bijiro suran gaba dayanta domin abinda annabi yake yi kenan gaban mala'ika jibril yanda kasan dalibi yana daukan ilimi haka mala'ika jibril ke dauka gaban eh, annabi yake dauka a gaban mala'ika jibril mala'ika jibril na zuwa yake karanta surar mutum manzon Allah ya karanta ta daga farko zuwa ƙarshe falamma balagal kalimatayn allatayn alqa ash shaytan alai lokacin da annabi ya iso waɗannan kalmomi da shaytan ya jefa fa auha Allahu ilai sai Allah yayi ma annabi eh, sai mala'ika jibril ya dakata ya ce masa ma ji ituka bi hatai ne to waɗannan kalmomi guda biyu ba ni ba ne wannan shaidan ne ya jefo su faƙala rasulullahi sai manzon Allah ya ce iftaraitu alallahi kenan nayi ma Allah ƙarya ko kuntu alallahi ma lam yakun na faɗi abinda Allah bai faɗa ba shine Allah yake gaya masa a suratul isra'i aya ta 73 zuwa 75 wa in kadu la yaftinunaka anil ladhi awhayna ilayka sun kusa su fitina game da wahayi da muka yi maka litaftari alaina gairahu dan ka kirkiro waninsa ka jingina shi gare mu wa idan lattakazuka khalila da yi haka da sun rike ka masoyi walaula an sabbatnaka kuma in ba da mu muke karfafa ka ba laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila ka kusa kiris ka karkata gare su dan kadan Allah yake kuma da ka karkata gare su idan la azaqnaka bi'fal hayati wa ba'ifal Da mun ninka maka azaba a nan duniya mu ninka maka kuma a lahira kuma la tajidu laka alaina nasira sannan baka samu wani mai taimako gare ku ka ga ya nuna cewar annabi ba shi da ikon ya kara ko da harafi ɗaya ne ga alkur'ani wannan hankalin annabi bai kwanta ba wato manzo Allah ya shiga damuwa kwarai kuma zala mazmuman mahmuman sai da wannan ayar da muka karanta ta sauko ga manzon Allah wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin babu wani manzo da muka aiko kafin zuwanka babu wani annabi da muka aiko kafin zuwanka illa kamannaface tamanna idan wannan annabi ko manzo yayi buri yayi fata halka shaytan fi umniyati sai shaytan ya jifa cikin burin da yake sai shaytan ya jefa wata kalma a fatar da annabi yake fa yansaku Allahu ma yulqi shaytan sai Allah ya goge abinda shaytan ya jefa kuma yuhkimu Allahu ayatihi sai Allah ya tabbatar da ayoyinsa wallahu alimun hakim saboda haka wannan ya nuna cewar annan shaidan ya yi ta kokari ya ga cewar shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya jefa masa wata kalma Allah tabaraka wata'ala ya faɗa a suratul najm in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan wannan aya da ta zo hankalinsu ya tashi ai waɗannan sunaye ne lata da uzza da manata ku kuka kirkiro da ku da iyayenku babu wata hujja cewar Allah shi ya saukar da sunayen kansa amlil insani ma tamanna falillahi al-akhiratu wal ula wa kam min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda innal ladina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al mala'ikata tasmiyatal unsa wa ma lahum bihi min ilmi illa in yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni min al haqqi shay'a wannan sai ya yanke ma kafiran makka kwadayin ma da suke yi da suke tunanin annabi yanzu ya dawo kamar ya dan sassauta ta inda za a tafi tare magana cewa ceto na gunki kuma kaga babu shi wannan za ka gan shi a tarihin al'imam tabari al'imam tabari ya kawo shi a kitabu tarihi yana mujallar na biyu shafin ɗari uku da arba'in haka nan kuma a tafsirinsa kusan duk wani littafin tafsiri ma in ka duba za ka gani wanda shi ake kira kisatul garani akwai kamar misali a tafsirin al'imam tabari eh, al'imam qurtubi yana mujallar na goma shafin ɗari hudu da ishirin da tara akwai hadisin abdullahi bin abbas inda ya zo ta riwayar abu bin abi rabah wato inda shaytanan yuqalu lahu al-abyad akwai wani shaydani ne wani sunan shi al-abyad sunan shaydani wanda ya taho atahu ala suratin uh, jibril yazo wa annabi akan surar mala'ika jibril wanda zaka gani a tafsirin al-imam al-qurtubi wa alqa alayhi hadhihi al-kalima a lokacin da annabi ke karanta wa najmi sai wannan shaydani ya jeho kalmomin nan guda biyu fa sai aka ji sun fito kamar daga bakin manzon Allah ma sami al na zalika lokacin da kabirai suka ji a'jabahum sai abin ya ba su sha'awa shine sai mala'ika jibril ya zo fasta'arabahu ya nemi annabi ya karanta surar gaba ɗaya gare shi faqara'aha manzo Allah ya karanta suratun na gaba ɗaya a gaban mala'ika jibril ma balaga ila tilkal kalima lokacin da ya iso wannan kalmar sai jibril ya ce masa ana ma ji ituka bihal muhammad kaga wannan ba ni na kawo ba sai manzon Allah ya ce innahu atani atin ala suratika wani ya zo min surarka fa alqaha ala lisani ya jefa wannan kalma akan harshe so wannan labari da kuke gani hakika salaf sun rabu kashi biyu a kansa kashi guda suna karyata shi gaba ɗayansa akwai kamar misali al-imamu al al razi tafsirinsa a tafsirul kabir yana juzi na 23 shafi na 54 ya ce mutane sun kasu kashi biyu game da wannan labari na farko akwai waɗanda ke cewa lishiddati hirsin nabi sallallahu alaihi wasallam ala imanil qawm saboda tsananin yanda annabi ke son jama'a su yi imani manzo Allah yana da tsananin son a ce jama'a su kure shawa sun karbi addini saboda wannan so da yake mai tsanani adkhala hadhihi al-kalima min indi nafsihi shi da kansa wato ya shigar da waɗannan kalmomin bai sani ba sun marja'a an hafi sannan kuma daga baya manzo Allah da aka nuna mar sai ya gane a shi wato tsananin son da yake jama'ar su shiryu har ransa ya saƙa mar wata kalma ya shigar da ita alhali bai sani ba shine al-imam razi ce wannan magana ba daidai ba ne لا يرغب فيها مسلم البتة بين الملك المعصوم والشيطان الكذب قانون كنان النبي بيجي بام بان تسكان الملائكة تكما الجنة نظر الله بيجي بام بان تسكان الملائكة جبريل ميكاو مسوا هاي تكما نشيطاني بام wanda kuma a nan kaga ya gwada cewar gaskiyar alkur'ani kenan akwai ayat tambaya akwai tuhuma wasani na biyu idan aka ce tsananin son da annabi yake jama'arsa su musulunta har ta kai ga ransa ya shigar da wasu kalmomi waɗanda Allah bai kawo masa ba sai ce wannan kamar kana cewa manzon Allah ya ci amana idan ko har annabi zai iya kirkiro wani abu daga ransa ya shigar da shi alkur'ani kaga ya zama mace amana ka'inan fil wahyi wannan ma bai dace da manzon Allah sai ce wa kullu wahidin minhuma khurujun aliddi ka ce annabi bai iya bambanta mala'ika da shaidani ba kalmar riddaci ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin son jama'a su musulunta har ransa ya kara wasu kalmomi a cikin alqur'ani kamar cin amanar Allah ne danganta cin amana ga annabin Allah shi ma ne. so kenan kowannan su wato akwai hadari akai innahu laysa lahu subhanun allal ladhi bihim yatawakkal shedan bai da iko shedan bai samun iko akan waɗanda suka yi imani waɗanda suke dogara ga Allah inna ma sultanuhu allal ladina yatawallawnahu shedan yana samun iko ne akan waɗanda suka jibince shi kuma shedan bai samu sa saboda haka in ka lura lokacin da ka yadda Allah shi ke maka to Allah shi yake kare ka amma daga ranar da ka ciro amma kana shan me yasa saboda wancan tawakkalin na da da kake ma Allah Allah ya dauke shi ya dawo maka zuwa ga abin da ka yarda da shi don haka yasa kake ji ake cewa tsafi gaskiyar mai shi ai ta ayan da ka yardan haka za ka riga dogara ga Allah Allah mu madaukake ke shaitan bai nun wa bim yakinahum bihi yawa suratul hijrin aya ta 39 zuwa 43 lokacin da Allah ya la'anci iblis alkawarin da iblis ya yi ma Allah rabbi bima agawaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in Allah na yi maka alkawari sai na batar da 'yan adam baki ɗaya, amma shi da kansa sai ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai fa bayin ga waɗanda ka tsarkake su nan take sai Allah ya ce ah, haza siratun alayya mustaqim ai wannan tafarkin nawa ne baka isa ba in kaga ka batar da wani dama jama'an ka ne sojojin ka ne Eh, inna ibadi laysa laka alaihim sulfa illa man ittaba'aka min al-gawin wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in saboda haka anan bayan da za a yi a ce manzon Allah Allah tabaraka ta'ala ya kyale shi shedan har ya samu wato kusantarsa har ya iya jefa wata kalma daga sakon Allah tabaraka wata'ala ah, al-imam ar-razi ya kaddiyata ibn hazmi a littafin al-fisal fil milal wan nihal ya karyata yana mujallal nabi shafin 308 yana cewa amal hadithu ladhi fihi wa innahunna al-garaniqu al-ula wa inna shafa'atuhunna la turtaja wa la turtaba biyazu fakazzaba yake fakazbun bahtun mawdu'un ibn hazm yake kariya yake tsantsa haka na al-kafi iya in ka dubi littafin ash-shifa a juz'i na biyu shafi 125 haka nan al-imam az-zarqani ash-shafi al-mawahib al-ludaniyya yana mujallad na biyu shafi na 15 wanda ma ya fi kowa shi ne muhammad nasiru dinul albani shi kama rubuta littafi ya yi gaba ɗaya ko wata risala da ya rubuta sunanta nasbul majani bi nasfi ifatul garani wannan littafin da ya rubuta ya tattaro riwayoyi inda aka samu na wannan labarin da waɗanda suka ce hadisin bai inganta ba tun a tarihi ya ta gashi yake cewa la yasifu bal huwa batilun mabu to amma kuma ba duka malamai ne suka ce labarin bai tabbata ba akwai masana kuma kashi na biyu suka ce labarin ya tabbata dan me saboda an samu hadisin Abdullah bin Abbas yana sahih Bukhari akwai babi a sahih Bukhari sunan shi babu fasjudu lillahi wa'budu fasara wannan aya hadisi na 1771 eh, eh, abdullahi bin abbas ya tabbatar da labarin cewa an taɓa samun lokacin da musulmai da kafirai a garin makka duk sun yi sujuda hadisin yana sayi bukari inna nabiya sajjada bin najim lokacin da Allah ya saukar da wan najimu wanda yana makka Allah ya saukar da ita manzon Allah ya yi sujuda wa da ma'ahu muslimuna musulmai sun yi sujuda wal na kafirai ma sun yi sujuda wal jinnu wal aljanu da mutane duk sun yi sujuda wannan hadisin ya tabbata sannan kuma al-Imam Bukhari ya sake kawo hadisin Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud shi kan yana cikin waɗanda abin ya auku a gaban saboda haka shi ya labari lokacin yaro ne saboda hadisinsa yana zama mursal eh, abin amma shi abdullahi bin mas'ud ya tabbata a gabansa abin ya faru abdullahi bin mas'ud ya ce awwalu suratin unzilat fiha sajda wan najm sura ta farko da aka saukar da sujuda ita ce fiha sajda wan najm ita ce suratul suran da aka fara saukar da sujuda kenan a cikin ta wato kamar dama can kasan akwai surori a cikin alkur'ani waɗanda ake sujuda to kamar suratul najmi ita ce farko da manzo Allah ya fara yin sujuda a dalilin saukanta yace fa sajada rasulullah manzo Allah ya yi sujuda da Allah ya saukar masa da suratul najmi wa sajada man khalfahu wadanda ke bayan annabi su ma sun yi sujuda illa rajulan ra'aytuhu abdullah bin abbas yace sai dai mutum daya ne ina ganin sa shi bai yi sujudan ba akaza kaffan min turabin amma ya ɗebi cikin hannu cikin tafin hannu na ƙasa fasajada alaihi sai ya sujuda a kansa fara'aituhu ba'da zalika da kafiran kuma bayan wannan abin ya faru Abdullahi bin Mas'ud ya ce na ga an kashe shi yana kafiri kaga shi ana shi bayanin shine Umayya bin Khalaf Umayya bin Khalaf hadisin yana sahih Bukhari hadisi na 3972 kuma yana 4863 yana sahih Muslim hadisin 576 hadisin Abdullahi bin Mas'ud muttafaqun alayh kaga ya tabbata babu shakka an taba samun lokaci da annabi ya su sujuda da shi da sahabbai da kuma kafirai a dalilin saukar suratun najm to don haka yasa ibnu hajar masanin hadisi ya tattaro riwayoyin in ka dubi fatul bari babu wata ran nasa sukara inda al-imamu ke fassara wannan aya yana mujallal na 8 shafin 439 ibnu hajar ya ce fa inna turuqa إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلا ita idan ka ga labari ya samu riwaya daban-daban riwayoyi da yawa sannan kuma an samu hanyoyin da aka rawaito hadisin da yawa da ce a ka'ida ta hadisi to ana ɗaukan wannan abin yana da asali ko da kuwa labarin ba cikakken yadda abin ya auku aka faɗa ba amma dai abin yana da asali to yadda abu ya faru kana nabi sallallahu alaihi wasallam la shakka annabi yana karatu yana karatun suratul najm abin ya tabbata saboda in ka dubi ayar da muka karanta din ta suratul hajj ai tana tabbatar da abin ne tana cewa ai ba kai kade bane ya kai muhammad annabawa magabata da manzanni hakan ya faru da su kaga kenan Allah yana tabbatarwa ne ba yana korewa bane to abin da ya faru wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatu to shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da abin da ake kira as-sakta baya jera ayoyinsa manzo Allah ya yakan karanta aya ɗaya bayan ɗaya ne karatu manzo Allah daki daki ne manzo Allah bai hada ayoyi da yawa a wuri guda to a irin wannan tsayawan da annabi yayi nataka bi tilkal kalimati muhakiyan nagmatahu a irin salon da annabi ke kira'a sai shaidan lokacin da annabi ya yi shirun nan sai iblis kuma sai ya karanta ayoyin nan guda biyu nashi ya fito da salo irin na saukin manzon Allah sai kafirai suka ji sai suka ɗauka ai annabi ne ya faɗa alhali shaidan ne ya faɗa shi manzon Allah bai ma san abin ya faru don bai faɗa ba amma shaidan sai ya kiyaye irin salon karatun manzon Allah a lokacin da annabi ya yi shiru bayan ya gama aya sai shaidan ya kawo waɗannan ayoyin sai ya jefa su a kulluwar mutane wanda in ka koma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam zaka samu misalan haka domin akwai lokacin da annabi ke sallah cikin dare shaitan ya zo yana kokarin ya rikitar da sallar manzon Allah wanda a dalilin haka annabi ya kama wannan shaitanin ya shi ya ta yaya aljanna zai rikitar da karatun manzon Allah ai ta yanda kake kira'a ne ya jefa ma wata kalma ko ya jefa ma tunani saboda haka yana iya faruwa na tawaka bi tilkal kalimati muhakiyan nagmatahu bi haythu sami'ahu man dana ilayhi wanda ke kusa da annabi sai ji wani sauti fa zanna halin qawlihi wa asha'aha sai ya dauka muriyar manzon Allah ce alhali ba tashi bace wa hada sai ibnu hajar ya ce wa hada ahsanul wujudi yace in ka dauki wannan fahimta to ka dauki fahimta mafi kyau ka fi tsira saboda da farko dai baka ta ayar Qur'ani ba na biyu baka kare ta hadisin manzon Allah ba sannan ko baka yi wa annabi ƙarya ba baka tabbatar da annabi ya faɗi abin da Allah bai ce ya faɗa ba illa abin da ka tabbatar shedan ya jefa kalmomi kaga ba annabi ne ya faɗi kalmar ba shedan ne ya jefa kalmar sai waɗanda ke kusa da annabi suka ji kamar annabi ne ya faɗe ta kuma ya dace da abin da Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani wannan ita ce fassara mafi dacewa wa ayi ma taqaddama sai yace to kuma in ka duba yanda Abdullah yake fassara wannan ayar da muka karanta yana fassara idza tamanna Abbas yace idza tala wato babu wani annabi cikin da suka gabata ko manzo idan ya karanta ayoyi sai shaydan ya jefa wasu kalmomi saboda a ɗauka kalmomin san su ma suna cikin ayoyin Allah wanda ibn arabi mai littafi ahkamul qur'an yana cikin masana shi ma ya kyautata wannan fahimta ya ce wannan ta dace da tawilin da ya fita ya kamata a yi ma wannan aya wa qala qabla inna hadhihi ayat inna hadhihi ayat nafsun fi mazhabina fi bara'ati nabi sai ya zamanto ayar ta zo ne dan ta wanke annabi ayan nan da muka karanta ta zo ne saboda ta wanke annabi Allah bai ce annabi ya faɗi abin da shi bai faɗa ba abinda Allah ya faɗa duk sa'ilin da ya turo annabi idan annabin yana karatu shedan sai ya jefa kalma dan jama'a su ɗauka wannan kalmar wato ita ma ta Allah ce alhali ba ta Allah wace daga baya sai Allah ya goge kalmar shedan ya tabbatar da ayarsa to wannan bayani na Ibnu Hajar shine bayani mafi gamsarwa kuma ita ce fahimtar Ibnu Taymiyyah wanda zaka gani a littafin sa Minhajus da Nabawiyya mujallar na biyu shafin 243 haka nan cikin majmu'u fatawa mujallar na goma shafin 237 yace al-ma'furu an salaf yuwafiqu al-qur'ana bizalika wannan fahimta ita ce ta dace da karban hadisai da suka inganta daga manzon Allah a maimakon inkarin waɗannan hadisan da kuma tabbatar da abin da alƙur'ani ya tabbatar da shi saboda alƙur'ani ya tabbatar da lallai shedan yana jefa kalmomi ga annabawa duka da manzanni ba wai annabi Muhammad shi kadansa ba so kaga kenan dan an ce shedan ya jefa wasu kalmomi har mutane sun ji sun dauka ayar alqur'ani ne wannan wato ba wani abu bane sabo tunda Allah ya tabbatar shi shedan yana haka yayi haka ma annabawan farko kafin ma annabi kuma abinda Allah ya tabbatar mana shine Allah yana goge abinda shedan ya saka sannan ya tabbatar da ayarsa to kaga kenan shedan bai cima bukatarsa ba ومن علم أنه ثبت قال هذا ألقاه الشيطان في مصابئه wato shedan ne ya jefa a kunnuwan kafirai sai suka ji kamar ai haka din ne abinda annabi ya faɗa alhali ba shi ya faɗa ba illa idza tamanna alqa shaytan fi umniyatihi wasu na cewa hadisun nafsi wanda akan shi ne al-imam ar-razi yake cewa ba daidai bane manzon Allah ba zai yi ya yayi ma Allah ƙarin wani abu a littafinsa ba وأما الذين قرروا ما نقل عن السلف فقالوا هذا منقول نقلا ثابتا ابن ya يتي duk malamin da yake tabbatar da hadisi ya tabbatar da aya ya tabbatar da fahimtar salaf to zai ce maka wannan bai saba ma abin ya ce ba saboda shi alqur'ani abinda ya faɗa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin wala nabiyyin kaga ya tabbatar ma annabi don hakan ya faru da kai ka kwantar da hankalinka annabawa da suka gabata su ma ya faru fa inna nafsa Allah lima yulqi shaytan wa ihkamahu ayatihi ma yakunu li raf'i ma waqa'a fi ayatihi idan aka ce Allah ya goge abin da shaytan ya jefa ya tabbatar da ayarsa kaga an gama shaytan wato ya dade yana kokarin yanda zai kara wani abu ga alqur'ani amma Allah ya kiyarta duk kokarin shaytan Allah zai kaudi shi to wannan ba kuma annabawa kadai ba ba manzanni kadai ba wato shedan yana amfani da wannan dama hatta ga malamai kuma baya barin wannan damar hatta shin kiyama wato yakan jefa shubha ta maganar malami dan ya doki hankalin jahiri da wannan shubhar ya daina ma gaskanta wannan malami wanda zaka samu mutum zai faɗi wata magana maganar da ya faɗa magana ce da take ta gaskiya amma shedan sai amfani da wata dama da ke cikin maganar ta inda zai batar da mutane akan wannan kalma wanda zaka samu kusan duk magabata hakan ya faru babban misali da zaka iya dauka akan shine kamar maganar marigayi gumi wanda ya faɗi ta ne da kyakkyawan niyya eh, siyasa ta fi sallah wannan kalma shedan sai amfani da ita kalma ce da akwai shubuha cikin ta ko domin idan ka ce siyasa ta fi sallah kamar a ah, to ya za a yi malami ba ya faɗi wannan kalmar da hakan shedan sai ya hana ce kai wannan ba malamin kwarai ba wannan kalmar dai sai ta hana ka sauraron me ma malamin ya faɗa na gaskiya wanda ba mamaki da ma zuwa yanzu da ya faɗa sai a ce ai to maganar ma ta tabbata ai tun daga siyasa tana neman ta hana sallar yanzu Allah shi kare mu me Allah ya ce a gaba ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض لأنني الله Allah abinda shaitan ya jefa din nan yana zama fitina ga waɗanda a zukatansu akwai ciwo mutumin da ya zama a zuciyarsa akwai ciwo to irin wannan kalma fitina ce gare shi sai a ce ma a'a ya za a yi ko a ce annabi ya ƙara wasu ayoyi kuma daga baya a zo a cire kaga shaitan ya samu dama ya jefa shubuha a zuciyar munafiki idan aka ce akwai cuta a zuciyar mutum ana nufin munafiki don haka duk inda munafiki yake ci kai Allah ya za a yi a ce annabi ya faɗi magana ce yau ya canza anya magana daga Allah ne kai kurabu da shi kawai ba gaskiya ba kaga wannan sai ya zama fitina ga munafiki wal qasiyatu qulubuhum kuma masu busasshen zukata su ne kafirai su ma wannan ya zama dalilin da zai hana su karban addinin musulunci wa inna na lafi kafin ba'id lalle azalimai suna cikin sabani mai nisa da gaskiya me yace gaba فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم wal ya'lamu allazina utul ilma waɗanda Allah ya ba su ilimi su ko suna da sani annahu alhaqqu cewa abinda duk annabi ya faɗa gaskiya ne min rabbika daga wajen Allah ne wato waɗanda suke tabbatar da abin da aka ɗauko daga salaf fa kazu haza manqulun naqlan sabitan la yumkinu qadhafi cewa ga abin da ya faru annabi ya shedan yayi kokari ya jefa wata kalma ga manzon Allah Allah ya kawar da wannan kalma ya tabbatar da alqur'ani ya yan gama shine ma'anan kalimatullahi hiya al-uliya kalmar Allah ita ce a sama ai fa yu'minu bihi saboda haka masu imani suna ƙara gaskanta manzon Allah ne fa tukhbita lahu qulubuhum zukatan suna ƙara samun nutsuwa game da gaskiyar manzon Allah ba shakka ba wa inna allaha lahadil ladina amanu ila siratil mustaqim kuma lallai Allah mai shiryar da masu imani ne zuwa tafarki madaidai ki wato komai rinci shubuha ba ta raba mutum da imani shubuha ba ta raba mutum da imani sai dai ma ta karfafa masa imani din don haka idan ga shubuha ta ta batar da mutum dama can zuciyarsa akwai akwai cuta ko ko a'a dama can munafiki ne ko ko wani kafiri amma idan mutumin kwadai ne shubha ba ta halaka shi Allah ya yi alkawari zai shirya shi ne wa inna Allah la hadil ladina aman Allah mai shiryar da masu imani ne ila siratul mustaqim zuwa ta farki mai wala ya kafaru wala ya كفروا ولا kafaru الذين كفروا بيمينهم حتى تاتيهم الساعة بغتة لو ياتيهم عذاب يوم عظيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه سوكو كافرين بدا su gushe ba suna cikin kokwanto game da shi alkur'ani saboda Allah ne ke ga damar mutum ya yi imani kafirai ba za su bushe ba suna shakkan alkur'ani hatta ta ake humusa'atu baktatan har dai sa'ar ƙarshen duniya ta zo musu kwatsam in sa'ar ƙarshen ba ta zo ba fa au ya ce kuma azabu yawmin aqil ko azabar wani yini wato mara haihuwa shine aqimun yini mara haihuwa Allah ka tsare mu daga azabar shi wani yini ne mara haihuwa ai kowane yini yana haifar da dare amma banda yinin kiyama shi fa aka kira shi yawmun aqimun yini mara haihuwa kaga yini baka ga dare ba saboda ba za a sake yin dare ba har abada يوم لا ليلة له الملك يومئذ لله الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم الملك يومئذ لله ملك أو ملكي أو النيني يا تبتني الله شيء يحكم بينهم الله شيء يكون في زكاني أن أدم walladina amanu waɗanda suka yi imani wa amilin salihati suka yi ayyuka ingantattu fi jannatin na'im waɗanda suna shiga gidajen aljanna masu cike da ni'ima Allah ka samu ne والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب والذين كفروا ودن سك كافر جمع الله با وكذبوا بآياتنا ودن سك تكرية آيوين الله أكرنت القرآن في شيء Allah ka tare fa'ulaika lahum azabun muhim waɗanda suna da wata azaba mai wulakanci والذين هاجروا في سبيل الله هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لأرزقنهم الله رزقا حسنا والذين هاجروا ودن في هجرة في سبيل الله saboda addinin Allah duk wanda ya kaura ya bar garinsa ya koma wani gari in dai a hanya ce ta Allah sun makutilu aka kashe su a can auma ko suka mutu tunda dai kaura kayi ta ne domin Allah da ya ruzuqannahum Allahu rizqan hasana lalle ne Allah zai musu wani arziki wato mai kyau inna Allah lahu khairur raziqin lallai Allah shi mafi mafi alkhairin masu bada arziki don haka arzikin da mutum zai samu wato alahira ne gidan aljanna wanda ya nuna duk abin da kai domin Allah ba za ka yi asara shi ba Allah zai saka yi sama zai masa kai a kai ya kara da alkawari ya ce يدخلنهم مدخلا يرضونه la yudkhilannahum lalle Allah zai shigar da su mudkhalan yarbawnahu wani wurin shiga wanda sun yarda da shi wannan shi yake nuna maka ita aljanna ka same ta ne yanda kake so Shi ne ma'anar za a baka aljanna yardawnahu yadda ka yarda da shi ai kaga ko duniyar yanzu ba yadda ka so kake samun ta ba ko to ita aljanna za ka same ta yadda kake tsammani duk inda kake tsammanin ni'ima Allah ya ce haka za ka samu yadda ka so wa inna Allah zalimun halim lalle Allah fa masani ne Allah mai dauriya ne Allah ka sa mu kuma mu ta zama aljanna zalika wa man aqaba wa man aqaba bi mithli ma uqiba bihi thumma ubiya alayhi la yansurannahu Allah zalika Allah ya ce wannan kenan wato duk inda kaga Allah yake zalika din nan yana canza magana saboda maganganun da suka zo a suratul hajji sun zo da tsari daban-daban Allah yayi magana akan matsaloli daban-daban yace wa man aqaba bi misli ma uqiba bihi wanda ya rama cuta gwargwadon yadda aka cuce shi sun bugiya alaihi aka wato ya zamanto an an kware shi la yansurannahu Allah to Allah zai bashi taimako zai bashi nasara inna Allah la afuwun ghafur lalle Allah mai yafewa ne Allah mai gafara kamar ana cewa in an cuce ka ka yafe shi fi. amma kana da damar karama in ba za ka wuce daidai ta da aka maka amma karshe Allah yake inna Allah la afuwun ghafur wato yana faɗaitar da kai ka yafe saboda sakayar masu yafewa a kiyama me yace gaba Allah ذلك بأن الله يلج الليل وتولى karka ɗauka abu ne wanda zai gagari Allah ko daga duniya ya nuna maka ikonsa ai Allah ke shigar da dare fil nahari a cikin yini wa yulijin nahara fil layli Allah ke shigar da yini cikin dare وأن الله سميع عليم كما الله شيني shine mai الله al ذلك بأن الله هو الحق وأن anna allaha huwa هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق والنصر wato domin shi Allah shi ne gaskiya eh, Allah shi ne na gaske wa annama ya da'una min dunihi huwa al-batil abinda suke bauta wanda ba Allah ba shine na karya wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir kuma lalle Allah shine mai daukaka Allah shine mai girma alam tara anna Allah ha anzala min as-sama'i ma'a فتصبح الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء باكا قال الله يسكت روا دغ سما فتصبح الأرض مخضرا في kasa ta waye gari ta zama koriya da an yi ruwa sai kasa inna Allah latifun kabir lalle Allah mai tausasawa ne Allah mai tausasawa ne Allah masani ne mai bada labarin abin da ke aukuwa sai ce lahu ma fi samawati ma fil ardi wato duk abin da ke cikin samai da abin da ke ƙasa na Allah ne وإن الله لهو الغني الحميد كما للي الله شيني موداتي الله شيني مي چنچنتر أمر بوديا مي چنچنتر أي يبو بريش الله مبودي ما تيش ألم ترى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض باكو غنين شيوا muku duk abin da ke doron ƙasa wal fulka tajri fil bahri bi amrihi jiragen ruwa da suke guda suke gudu a teku suna tafiya ne da umarnin Allah wa yumsiku sama Allah shi ke rike sama an a alal ardi illa bi iznihi ba ta iya faduwa kan doron ƙasa, sai da izininsa inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim lalle allah mai tausayi ne mai jin kai ne ga mutane wa huwa alladhi ahyaakum wa huwa alladhi ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum kuma Allah shi yake raya ku sun mai mai kuma Allah nan shi yake karɓar rayukanku sun mai yi kun sannan Allah shi zai sake raya ku إن الإنسان لكفور بل لأن أدم يبتلش كنئم من دع الله يمسى الله كسابه مبني سيتي لكل أمة جعلنا مرسكا جعلنا مرسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر ودع إلى ربك Wato kamar yadda muka fara bayani a sama ne farkon sura Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da eh, li kulli ummatin ja'alna man saka hum natiku kowace al'umma ya sanya mata shari'a da take rike da shi kamar yadda aka ba mu shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala yunazi ummata fil amr don haka karka yarda su yi jayayya da kai game da al'amarin addinin musulunci Musulunci da Allah ya ba mu annabi Muhammad nashi ne shi kadai daban ne ba lalle bane ya dace da shari'ar da Allah ya ba a annabi Musa ko annabi Isa saboda haka dan wani abu ya zo cikin shari'ar manzon Allah wanda babu shi a cikin addinin Yahudawa da Nasara a wannan ba abin mamaki ba shari'ar ba ɗaya bace wad'u ila rabbika rika wato kiran Allah mahaliccinka innaka la ala hudan mustaqim lalle kana kan tafarki madaidaici وإن جادلوك جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون ليه أقبيتكم الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون وإن جادلوك إذا سك نمي جايا دسي إن شاء الله تبارك وتعالى فقل الله أعلم بما تعملون كيف الله شيء هو سنة أبين كتير kaga babu jayayya wanda wannan tana cikin ayoyin da Allah ke hana jayayya tunda an hana annabi sallallahu alaihi wasallam Allahu ya hukumu bainakum Allah shi zai hukunci tsakaninku yawmal qiyama wato a ranar tashin kiyama fi ma kuntum fihi takhtalifun game da abubuwan da kuke ta sabawa duk sabanin da kaga ana yi a duniya a lahira Allah zai raba shi Allah ka sa mu tabbata akan gaskiya alam ta alam ta'lamanna Allah ya'lamu ma الكتاب إن ذلك على الله يسير ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض أشيبك سن الله يا سن أذن لك سمى كسبا إن ذلك في كتابي ان ما ينار بجماعة للتاجي عند الله يرجع رمته كم ألوه المحفوظ إن ذلك على الله يسير وأن أبو ديمي سكي الله سيأتي ويعبدون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا suna ta bautan wani Allah in ji Allah tabaraka ala, malam yi na zirbi ji fada, abinda Allah bai taba saukar da hujja a kan shi ba Ya ga ya zama aikin banza dan adam ya kama ibadar da Allah bai ce ya yi ba وما ليس لهم به علم كما ما أبدا باسو دا علمي وما للظالمين من نصير الله يتي سوء الظالمي باسو دا علمي تي مقنص اتياما وإذا تتلى عليهم آياتنا يكادون يسطون بالذين لا يتلون عليهم آياتنا قل فأنبئكم بشر من gida yi wa gida alƙur'ani da hankali ya san gaskiya in ka ci ka sani ba mu taɓa ba amma shi banza ba daɗi ka arifu fi wujuhum kafirai za ka ga sun murtuki idan ana wa'azi kafin shi bai jin daɗi al-inkari ya tabayyan zani wato za ka ga a fuskarsa ga inkari kaya su ya kazo ya tura idan ya tura alaihim ayatina suna ma kun san su damƙi ne karanta ayoyin ina ma ya sa kusa da malami ya make shi wanda shi ne burinsa kun sai Allah ya ce da ya musu afa ulama kun bi sharri ne zalikum kuna son ga muku abin da ya kaka sharri annan wa'ada Allahu allazina kafaru tace mutan da Allah ya kana ji ga kafirai fi sallatil aina ko ma tayi ne kaga kenan dai wanda ya kafi wanda ya asara shine wanda yake karban wa'azin Allah ya ayi Allah ya ayyuhan la tudriba mathalu fastami'u lahu إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الضباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب يا أيها الذين آمنوا قريبا مثل الأنبوذ والمثال فقد يسلبوا wannan misali ne da ake yin a kankanin duka innan ta zina ta duna min waɗanda suke ta kira suke ta zanta makumbar allah lan ya kudu ko duba ban ba za su taɓa alittar su ya ba wanda aka ce lan haka abada ba za su taɓa alittar ko da ba wanda wista ma'uda kuma ko za su yi karya su yi karuwa wa in yasirku kuzbabu shay'an duka ma kudar zai kwace wani abu a gurinsu? su bayan san ki dole ne ba su iya kwato hakkin su wajen gudan ba wa ufa talib wa maqlub ne ne ban yayi rauni wanda ake nema neman da shi ma ya yi rauni Ba za a yi wanda bai daga Allah ba ya kai yanzu ne ba ma masu bautan gunki ba Ka wannan misali ka kawo ga masana a tara masana duniya duk inda masani na kimiyya na kere-kere ba a ke guda ɗaya shi abin da Allah ya ce sai kira da ya ayyuhan nasu ya ku mutane ai ba a kira larabawa ba dan wannan kalubalen ya shafi kowa har shi biya dan haka wallahi mun samu mu ji tsoron Allah wato Allah ya ce inda ma kuda zai kwace wani abu da gurin ba za ka iya kwace ba kuma wannan gaskiya ne kana cikin abinci ai guda nan ba idan ka kwace shi ka kwace shi ba in ya sa ji na sa ta so ka kyale shi ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عظيم إن الله ما قدر الله حق كيما تجير من أمنا حق قدر بيان ديشان شنطا كيما تكاجوا أن المساعدة كاسان تنقدر بيان كيما تجير من أمنا ومن وطو الله يقدر قوة كما من سنبا باولو يا ba a kimanta girman Allah yadda ya cancanta a kimanta inda ma ana tsawiyi ba zai lallai shi Allah ne tsananin karfi ne kuma mabuwaki da aka ce mai tsananin karfi duk karfin da ka sani a duniya wallahi bai kai na Allah in aka ce mabuwayi babu abin da ke gagaran Allah in ya sa abu a gaba to ya bayan shi ba abin da ke gagara ku kaga wannan shi duk dacewa mu ji tsoron Allah

in Allah ke zaba daga mala'ikun wanda Allah ya ga dama ke zaba haka ma daga cikin mutane inna Allah sabiru basir lalle Allah mai ji ne Allah mai gani ne ya alamu ma bai na aiki Allah yana sanin abin da ke gaban waɗannan manzanni da abin da ke bayansu wato idan Allah ya ce ya turo manzo karka ɗauka wai Eh, manzon abin da ya ga dama zai yi a gaban manzon Allah ya sani bayan shi ma Allah ya sani ba abin da ya buya ga Allah wai lallahi turja'ul umur kuma ga Allah ake mai da al'amura ya ayyuhallazina amanu واركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون الله مدوكي يا فودان da suka yi imani ku yi ruku'u ku yi sujuda sai aka ce ba abudu rabbakum ku bautawa Allah mahaliccin kamar ana cewa ku kama sallah a ce ka yi ka yi su juda ka bauta ma Allah ai sallah ce wato ya kuma su imani ku ƙara sallah ku ƙara sallah domin sallah ita ce abin da waliyan Allah suke riko da ita wato babu wata martaba da zaka samu a duniya da za a ce yanzu an hutar da kai shi mutum lokacin da ya kusanci Allah lokacin zaka samu yi ƙara ibada waf'alul khair kuma Allah ce ku duka aikata alkhairi ku duka aikata alkhairi saboda ka duk wani hali mai kyau ana son musulmi ya duka yi na kyauta na sada zumunci na murmushi na fara'a na gaisuwa da mutane waɗanda su ne waf'alul khaira wannan ayar ita ce ta ɗauki duka wato eh, duka al'ada matukar mai ce. duk wata al'ada idan tana da tana ƙarƙashin wannan ayar waf'alul khaira ko aikata alkhairi wato duk abin da ka san mai kyau ne ka yi shi Allah zai baka lada la'allakum tuflihuna akwai fatan za ku tsira في آية تقرشي وتعيدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ونعم المولى ونعم النصير وجاهدوا في الله حق جهاده الله ya ce ku dage game da Allah yanda ya cancanta a dage wannan kalmar tana ba wai ka dauki makami ka je jihadi bane a'a ku dage game da addinin Allah yanda ya cancanta a dage kaga mutum ya tarje akan wata kungiya ta siyasa ko abu ko a to wannan ba shi bane me ya kamata ka tarjewa shine addinin Allah bisa umarnin Allah ba a wasa da addini ko wacce tabakun shi Allah nan shine fa wanda ya zabe ku wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj sannan gashi bai samu ku wahala cikin addinin ba Allah shi ya zabe kai fitar da kai musulmi ibadar ma da ya shar'anta masa babu wahala millat ta'abikum ibrahim tafarkin babanku ne annabi ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wanda shi ya kira ku musulmai tun zamanin da wanda ya faɗa yana suratul baqara aya ta 127 inda annabi ibrahim ke cewa rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka kaga wannan wuri nan ne inda annabi ibrahim ya kira mu musulmai wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum saboda manzo ya tabbata mai shaida akan ku wa takunu shuhada ala nas ku zama su shaida ga mutane fa aqimu salata nahaka ku dinga tsaye da sallah wa atu zakata ku rika bada zakka wa atasimu billahi ku riko da addinin Allah ku rike kam huwa maulakum Allah shine abin jibintar ku fa ni'mal maula idan har kun jibinci Allah to ma dalla da abin jibintar wa ni'mal nasir kuma ma dalla da mai ba ku taimako wanda shine Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda ya dogara ga Allah Allah zai isar masa duk wanda ya nemi taimakon Allah to Allah zai bai taimakon sa idan har ka taimaka wa addinin Allah to wallahi ba za ka mutu ma sai ka ga sakayya bare kuma akwai tanadin da Allah tabaraka ta'ala ya maka Allah ya sa albarka cikin abin da muka dace da fadan sa daidai ya gafarta mana kurakurai Allah ya karbi ibadar mu ya gafarta mana zunuban mu baki daya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تفوز به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت